Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shiri wanda ya kasance na karshe a yau Alhamis kuma ta karshe a watan Fabrairu shekara ta 2021. Rundunar 'yan sandan jiha Anambra ta fito da bayani kan farmakin da wasu 'yan bindiga suka kai waɗansu ta biyu da suka yi sanadiyar kashe mutane biyu da kuma raunata waɗansu biyu. Muna kuma da rahoto kan kama waɗansu da ke sayar da magungunan jabu a jihar Kano. Sai kuma shirin labarin wasanni da Abdul Muhammad ke gabatarwa. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga Maryam Dauda da halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rikicin siyasar ƙasar Myanmar ya ɗauki wani sabon salo a yau Alhamis a lokacin da masu goyon bayan gwamnatin soja a Yongon suka kai hari akan masu zanga-zangar da ke nuna bacin ransu a kan juyin mulkin farar hular da aka yi ranar 1 ga watan Fabrairu. Tashin hankalin ya faru ne da yammacin ranar da ɗaruruwan masu zanga-zanga ta goyon bayan sojoji suka tattaru a tsakiyar birnin na yongong Kamfanin dillancin labaran AP ya ba da rahoton cewa masu goyon bayan sojojin suna tafiya ne a kusa da tashar jirgin kasar birnin a lokacin da wasu da ke wurin suka yi ta tsokanar su. Su kuma suka mai da martani ta harbi da majaujawa da jifa da duwatsu a kan mutanen. Rikicin da ke daɗa muni ya sanya kamfanin Facebook hana sojojin miyamar amfani da shafin sadarwar da kuma na Instagram. An sha yin zanga-zangar nuna ƙin amincewa da juyin mulkin a faɗin Myanmar kusan kullum tun bayan da sojoji suka tsare shugabar ƙasar Aung San Suu Kyi da wasu jami'an gwamnatin farar hularta a ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Bisa ya kirara an tafka maguɗi sosai a zaben watan Nuwamban da ya gabata. wanda jam'iyyar suci ta national league for democracy ta lashe da gagarumar nasara Wani sabon bincike ya gano cewa sabon rigakafin COVID-19 na kamfanin Pfizer da BioNTech yana aiki a kan sauran jama'a kamar yadda ya yi aiki a matakin ƙarshe na gwaje-gwajen da aka yi a kansa. A wani babban bincike da aka yi a kan mutane miliyan 1.2 Masu bincike a cibiyar Kaladat ta Isra'ila sun gano cewa allurar rigakafin kashi biyu ta rage alamomin cutar COVID-19 da kashi 94 cikin 100 a kan dukkan rukunonin masu shekaru daban-daban. Ta kuma rage raɗaɗin rashin lafiya sakamakon cutar da kashi 92 cikin 100. Masu binciken sun kuma gano cewa allurar farko ta rigakafin ta yi aiki da kashi 57 a cikin 100 bayan makonni biyu. Binciken wanda aka wallafa a jiya Laraba a mujallar likitoci ta The New England shine nazari na farko akan rigakafin COVID-19 da aka yi na ƙasa. Matakin ƙarshe na gwajin rigakafin kamfanin Pfizer da BioNTech ya nuna cewa maganin ya yi aiki da kashi 95 cikin 100 akan cutar ta COVID-19. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Italiya ta karrama jakadanta na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da wani dogaransa a taron makokin da gwamnati ta shirya wanda aka yi a yau Alhamis. Kwana uku bayan da aka kashe su a wani hari a ƙasar da ke tsakiyar nahiyar Afirka. An kashe dai Kada Luka Atanasio ne da jami'in soja Vittorio Yakovaci a wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai akan wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a yayin da take kan hanyar zuwa ziyara wata makaranta don shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira WFP a takaice a garin Rushuru da ke gabashin Congo. Mustapha Malimbo wani direban hukumar shirin na WFP ɗan ƙasar Congo shi ma an kashe shi a haram. Prime Minister Mario Draghi da Ministan Harkokin Wajen Kasar Luigi da Mayo sun halarci taron makokin a majami'ar Santa Maria da ke birnin Rome. A yau Alhamis, Prime Ministan Ƙasar Armenia Nikol Pashinyan ya yi gargaɗin cewa an yi yunkurin yi masa juyin mulki bayan da manyan jami'an sojan ƙasar suka buƙaci shi da gwamnatinsa su yi murabus. Kiran da babban hafsan sojan ya yi na zuwa ne biyo bayan matakin da Fashinyan ya ɗauka a farkon makon nan na tsige mataimakin babban hafsan sojan ƙasar. Bugu da ƙari bayan sanarwar sojojin a yau Alhamis, Fashinyan ya kuma kori babban hafsan sojan ƙasar one Gasparian. Fashinyan da ƙungiyoyin adawa sun buƙaci magoya bayansu su tattara a babban birnin Armenia Dama tun a watan Nuwamba ake ta zanga-zangar neman fashin ya yi a lokacin da ya sanya hannu a yarjejeniyar da Rasha ta taimaka aka cimma don kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe sama da makonni shida ana yi tsakanin Armenia da Azerbaijan a kan yankin Nagorno-Karabakh. mu bude taskar hotonin namu a jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya inda rundunar 'yan sanda ta fito da bayani kan farmakin da wasu 'yan bindiga suka kai a ofishinta da ke yankunan Aguwata da Arumba da suka kashe 'yan sanda biyu da kuma raunata waɗansu biyu. A cikin hirarsu da wakilinmu Alphonsus Okorigwe, kakakin rundunar 'yan sandan jihar CSP Haruna muhammad ya yi ƙarin haske akan wannan lamari. kwamitoci namu da suke kula da hanyoyi da kuma yanayin yadda mutane suke kaiwa da kawowa a bangaren Yorumba North da kuma Ajali area wajen Agwata. So jiya da misalin karfe goma sha daya muka samu labarin cewa wasu wanda na safe eh, muka samu labarin cewa wasu 'yan bindiga wanda ba mu kai da tantancewa wata kun har yanzu suka kai musu farmaki. to dalilin haka dai jami'an mu guda hudu suka ji munanan raunuka aka kai su asibiti biyu daga ciki Allah ya yi musu rasuwa wato likita ya kwamfani sannan biyu kuma suna nan suna karban ah, magani so mai girma kwamishinan 'yan sanda cp monday bala kuriyas ya garzaya da manya-manyan jami'an 'yan sanda na wannan anambra state command suka garzaya wannan guri sannan kuma bayan ya garzaya ya yi wa 'yan jarida bayani cewa insha Allah ba da jima ba 'yan sanda za su bincika su tabbatar da musabbabin wannan al'amari kuma su zakulo wayanda suke da hannu a cikin wannan aika-aika kuma bayan nan ya ci gaba da dama yana rangadi suna zuwa guraren da yake gani akwai ana samun matsaloli daga jihar to da ya samu wannan labari shine ya je wannan gudun bayan ya je ya gani ya tabbatar an ɗauke su an kai su asibiti sun ci gaba da wannan rangaji na shi to mota ne aka kona motan da suke fatuwar da shi Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Anambra Haruna muhammad a hirarsa da Alphonsus Okorigwe. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za ku iya aiko mana da saƙo kai tsaye a ko da yaushe ta lamba biyu sifili biyu, biyu sifili biyar tara tara hudu biyu. Kada a manta a fara da sa lambar ƙarawa da ɗaya kafin buga wannan lambar. Hukumar kula da hakkin mai saye da sayarwa ta jihar Kano Consumer Protection Council ta kama wasu jabin magunguna na sama da naira miliyan 150 Wakilin Baraka Bashir na dauke da karin bayani. Mukatashin shugaban hukumar Bafa babba ɗan agudi ne ya bayyana mana haka a safiyar yau Alhamis bayan kama jabo magunguna a wani gurin ajiyar kaya da ke karamar hukumar ungugu ya bayyana cewa sun sami rahoton sirri ne daga wajen wani mazaunin yankin inda ya sanar da hukumar irin hada-hadar jabon magunguna da ake aikatawa a wannan wuri sun kai samaman ne da misalin karfe biyu na daren ranar laraba bisa jagorancinsa Kakakin hukumar Nabilisi Abakar ya bayyana mana yadda samaman ya Kana. A daren wannan rana ta Laraba ta samu nasarar kama makeken sto makare da jabin magunguna wanda bisa kiyasi za su naira miliyan 150. Wannan hukuma ta samu wannan nasara ne sakamakon rahoton sirri da ta samu daga wani mazaunin wannan yankin wanda ya bayyana a hukumar irin hada-hadar miyagun kwayoyin da ake a wannan guri bayan bincike da ita wannan hukuma ta yi ta aika aka tabbatar mata da wannan abu a daren jiya misalin karfe biyu na dare hukuma ta samu nasarar dara a wannan guri inda ta kamo wannan kaya kuma aka ba da izinin rufe wannan guri nan take. Baffa ya buƙaci al'umma da su ci gaba da jajircewa wajen taimaka hukumar wajen sanar da ita bayanan sirri domin kare lafiyar al'ummar jihar Kano. Baffa babba da agudi ya ce akwai tukwici na naira dubu ɗari da hamsin ga duk wanda ya kawo rahoton wurin da ake hada-hadar jabin magunguna. ko jabin kayayyaki na amfanin yau da kullum. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. To a gaida baraka to banda dai tashoshin da kuka saba kama mu a kullum da suka hada da tashoshin da suke watsa shirye-shiryen mu kai tsaye a kasashen Nijar da Ghana. A koda yaushe mai sauraro yana iya sauraron mu a shafukan mu na sada zumunta wato Hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Jihar Niger Najeriya ta yi fama da har haren 'yan bindiga da masu garkuwa da jama'a a cikin 'yan kwanakin nan kamar sauran waɗansu jihohin arewacin ƙasar. Wakiliyar Mubaraka Bashir ta samu yin hira da ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su kwanan nan wadda ta shafa kwanaki goma sha ɗaya a hannun 'yan bindiga kafin ta samu kubuta. Ga bayanin nata. Ni dai na tafi dai hanyar mai kujeri Niger State kenan na wuce lafiya na sauka lafiya na yi zumunci na muna kwanci a cikin gida wajen sha ɗayan dare sai muka je ana ta harbe harbe an shigo cikin gari ni a takaice dai bacci ma na yi kawai sai na ji ana harbi wajen mutum ashirin ga bindigogi a hannunsu ga addana kawai suka shigo suna haya haya haya ku taso ku tafi muka ce na ce ina da sai muka suka kora mu mu wajen goma sha ɗaya suka kora mu suka ce mu tafi muka kama hanyar mu musamman hanyar da ake bare ni da na zo ma gari ban san ko ina ba muka kama tafiya muka yanki jeji suka tura mu can cikin jeji muka ta tafiya wajen awon mu gani da takaice sha ɗayan dare suka tafi da mu ba mu isan da za su ajiye mu ba kafin su kawo mashina su dauke mu sai wajen karfe biyu na dare suka dire mu a wani jeji muka zauna a gurin suka sake samo wasu kuma suka hada da mu tafiya muke tafiya muke suka je suka dauki mashin suka dora mu a kai kowa da mu ba su ajiye mu sai wajen shida na safe suka yi kusan awa nawa kenan a takaice tun sha daya mm. sai safi sai karfe shida na safe mm. an kama mu talata an tafi da mu talata da daddare mm. sai sha ɗaya na safi eh, shida na safi suka dire mu a za su ranar laraba ku nawa aka kama mu goma sha ɗaya to da suka dire ku ina ina ne inda suka dire ku gari ne ko kwa kaka wajen yake gari ne amma sun kori yan garin gaba ɗaya mm. duk sun kewaye garin duk barayin ne a garin mm. duk sun kora su su kaɗai ne suke ta abubuwan zagayen sun kawo mutane mu kama muna gurin ma sun kawo mutane sun fi ɗari muna gurin kowa eh ya guda gari guda ne gari guda ne wallahi gari guda ne ajiya gari guda ne. Ragowar da aka da an aje ku a waje guda ne? A an rarraba wasu an aje su a jeji wasu kuma an aje su a cikin daki Mu haka dai mata sun haɗa mu guri da suka ce mu sa'a muka ci da sun sun aje mu ma waje. suka dinga dukan maza suka daure suka daure mazan haka suka daure su kamar raguna eh. suna ta zane su a garin mu kuma mata an dai zane wasu amma ni Allah kuma cikin hukuncin ubangiji ni ba su zane ni ba eh. amma sun zane wasu daga cikin mu eh. to da suka kai ku sai suka ce me sai suka ce sai an bada miliyan biyar da dubu ɗari biyar kowane dubu ɗari biyar mu goma sha ɗaya kowane mutum kowane dubu ɗari biyar eh. sai muka nemi afuwa yan uwan suka nemi afuwa mm. sai suka ce ba za su karɓa ba sai dai an bada wani kuɗi saboda sun yi ta'adun bindiga a garin da suka kwashe mu eh. dole sai an biya su kuɗin bindigan su mm. mu kuma da muke gurin muka dinga neman alfarma su rage daga baya sai suka ce a kawo kuɗin a kawo kuɗin sai can daga can sai suka hada miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar domin ba wanda ke da kuɗin da zai yi wannan belin sai aka bi aka yi ta bara a ko ina aka samu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar sai aka kawo musu sai suka ba su gaya mana cewa za su kama wasu daga ciki ba sai bayan an kawo kudin suka kama mutum uku suka kawo kuɗi sai suka kama su suna kama su sai suka mai da mutum ɗaya suka musu duka su uku sai suka mai da mutum ɗaya suka karɓi mashin biyu suka karɓi mutum biyu ko suka ajiye suka ce sai an ci kowanne miliyan hudu hmm. sannan su sake mu sai miliyan hudu kowanne mutum naira nawa kenan dubu ɗari biyar akan kowane kai kowane eh. mutum daya to sai suka koma suna koma da aka samu aka cikuciku aka yi ta roƙon mutane da wani ma bashi aka ci wani ma kuma an karya jarinsa gaba ɗaya tun kuɗi aka siyar haka dai wasu ma gidansu suka saka a kasuwa suka siyar To kafin mu kai ga batu na samo kuɗin eh, karɓan ku da mm. ya ya rayuwa a wajen garkuwa? Rayuwa a gurin garkuwa mu dai sai Allah ya ɗaukake mu a cikin muka shiga wani kungiya kungiya ce kashi kashi ne. Mm. Akwai kungiya mutum biyar a gurin. Mm. mu dai mun fada kungiyar wani yalo mm. to shi wannan yalon shi ya ce shi baya baya kama mata mm. maza ake kama to sai dan tausaya da kaɗan a nan gurin wurin mata mm. amma maza kuwa ba tausayi a ciki abinci za a kawo mu mata za su ba mu eh. abinci mazan kuwa ba sa ba su matan da aka kama cikin mu akwai yan mata guda hudu da uwansu a gurin tare suke girki suke bayarwa eh. to kayan abinci a ina suke kawo mu dai muna ganin su kayan abinci sun ce kasuwa suke sawowa amma wake a nan gonaki suke kwasa na mutane gonakin mutane sun kora su gaba daya eh. yawa to yayan rayuwar wajen shin idan kuka tashi da safa da me da me kuke yi me suke ce muku mu da safin Allah ya tashi mu sai sun ce mana za a sha shayi to wanda ya ansa za sha shayi sai a zane shi in baka amsa ba kai shiru sai a tafi dama su maza already kullum ma sai an zane su kullum ne sai an zane su mm. ni dai ku a takaice dai kwana na goma sha daya aka kawo yawa aka kawo wannan miliyan daya da dubu dari biyar sai suka gaba ni da lafiya ina fama da ciwon ciki sai suka ce za su sallame ni eh, miliyan daya da nawa aka kawo dubu dari biyar na mutum nawa na mutum goma sha ɗaya suka kama mutum biyu suka kara ya zama sha ɗaya muka zama sha uku a gurin maza biyu to kin ce kungiyoyi ne guda biyar eh kungiyoyi ne biyar kun faɗa yalo eh wanda kungiyan yalla shi akwai su akwai kungiyar kacalla mm. akwai kungiyar na bugari mm. akwai kungiyar basilliɗi ba sun liɓe. To za ki ga da dama wasu idan waɗanda aka yi garkuwa da su aka sukan ce an yi musu fyaɗe ko an musguna musu da sauransu. Eh kwarai da gaske akwai masu yi amma mu dai wanda aka kama muka shiga kungiyarsa zuwa ya sami mai ce duk wacce aka yi zina da ita zai iya kashe ta zai kashe wanda ya zina da ita shi kungiyarsa ba kungiyar zina ba ce mm. a takaice ni dai wanda muka faɗa sa yalo. To a ɗan zaman da kuka yi da su su nuna muku shin ga dalilin da yasa suke garkuwa da mutanen ba sun nuna mana cewa idan mun fito dan Allah mu faɗa a zauna da su su suna neman sulhu suna neman sulhu suka ce su da za a zauna da su a daina wannan bangan ana kashe musu su ma mutane za su daina wanda su aje bindiga eh. a haka yalo ya ce mana To ah, tunda na ga kamar ba su musguna muku ba. Shin ba ku tambaye su me yasa suke kama talaka ba tunda duk waɗanda ake gudunwa da su tunda ai ba da ku sun ce da gwamnati suke yi me yasa suke kama talaka? eh da ta tambaye su na ce to mu ba za ku kama masu kuɗi ba mu talaka ne ba mu da yanzu kuna ganin kuɗin nan ma za aka kawo zuwa akai akai bara aka ne kuma garin da kuka kama kun gane garin talakawa ne sai suka ce ai zuwa su daman ba sa kama talakawa kawai dai a zanci yalo ya ce shi ba nan ya nufo ba ya ce su je kawai dai sun shiga sun je sun kama ku ne su maza suke kamawa kuma sannan wannan abin da suke suna yi ne akan sai an zauna da su su ma an nemi saboda an kashe musu jama'a su ma lokacin da aka wani rigima na ce to ai ba mu bane suka ce eh ai dama haka ne da suna neman su su aje bindiga yanzu ma suna neman su aje bindiga amma a neme su a zauna da su hmm. a nemi a ji bakin su yaso a zauna su amma dan Allah idan mun koma mu da aka saka mu ga muna da wanda zamu faɗa ko a jarida ne mu faɗa su a nemi sassauci da a zauna da su a nemi mafita su mutanen wani kabila ne gaskiya fulani ne hmm. fulani ne fulatanci suke yi hmm. gaba ɗayan su fulani ne eh, 'yan Najeriya ne koko akwai yawancin su shigowa suka yi yawancin su shigowa suke musan dai garin da suka shigowa amma yawancin su ba 'yan Najeriya ba ne. A maganganun su ba su faɗi wata ƙasa da take makwabtaka da Najeriya da za ku yi zaton ko daga nan suka fito ba? Gaskiya ba su faɗa ba sai dai kawai da mutane suna cewa a zamfara ina sun shigo ta zamfara sun shigo ta katsina sun shigo ta ina kawai dai mu dai bamu ji dai basu faɗi garin su ba dai takamaimai a suna cewa dai idan ba a kawo kuɗin mu ba za su iya tafiya da mu garin su mm. haka suke ta gaya mana in ba ku kawo kuɗin ku za mu kwashe ku mu tafi da ku eh, muka kai ku kuma sai mu dai mu ta suke za su yanki jeji da mu akwai mm. manyan su a wani gari eh. mu ba su gaya mana ga manyan su suna da shugabanni sun ce suna da shugabanni tabbas suna da manyan su eh. haka suka ce mana to alƙara nisan kwana hajiya aisha zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba ba komai ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. To wallahi su sani ne 'ya'yan talaka da suke ko uwanu su taron sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ibu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Zauna lafiya al'umma ta kasa ta zama lahu lafiya shine Yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da labaran wasanni. Wasanni a takaice. Jama'a Assalamu alaikum mu da sake saduwa a wannan shirin takaitattun labaran wasanni na wannan makon. Da farko dai za ku ji cewa shugabannin babban kwamitin hukumar kwallon kafa na Afirka wato CAF ta yi shelar fasa gasar kwallon nahiyar da za a yi a wannan shekara inda ta ce gasar yanzu za a yi ne a shekarar baɗi ta danganta dalilan fasa gasar da batun corona yanzu kuma sai wani batun ɗage wasannin a najeriya wato national festival na gayyato shugaban kungiyar 'yan jarida na jihar bauchi kuma tsohon mataimakin shugaban kungiyar marubuta harkokin wasanni na ƙasa comrade umar sa'idu domin gaya mana dalilan da ya sa aka sake ɗage lokacin daga wannan watan da muke ciki na fabrairu zuwa watan afrilun shekarar da muke ciki na farko da shine da an sa za a yi wannan wasanni a watan biyu din nan wanda an sa ranaku to amma saboda wasu matsaloli wanda suka hada da rashin kammala cikakken shiri da kuma su jihar da za su ɗauki wannan nauyi wato jihar edo sun buƙaci gwamnatin tare ta ba su tabbacin cewa za ta ba su gudumawa don su ƙara sauran shirye-shirye kafin su dauki wannan nauyi mm. duk da ke su sun iya kokarin nasu na gyare-gyaren wasu kayayyakin wasannin mm. ah, kuma a karshe ita gwamnati tarayya ta ba su tabbaci da cewa za ta tallafa musu ga cewa sun yi wannan sun dauki wannan nauyi mm. ah, na wannan gasa cikin nasara dama kuma abin da su jihar edo kenan suke jira sannan kuma ah, wani abu mai karfi dalili mai karfi da ya jawo aka dan dada ba da rata shine ishin eh, muran wannan coronavirus hmm. wanda yake duk da yake an ɗauki matakai da yawa don kowace jiha an ce ta gudanar da wato bincike akan yan wasan da jami'ai da za su halarci wannan gasa su tabbatar da cewa ba su dauke da wannan cuta hmm. kuma alhamdulillah yawancin jihohi sun bi wannan abubuwa hmm. to amma lokacin ana ga kamar abin ya dan hau saboda ka aka nemi cewa a dan da dan tazara a lokacin ko ya dan sauka don a samu a yi wannan gasa amma dai yanzu an mai shi zuwa za a yi wannan gasa a cikin watan april da muke mai zuwa allah ya kai mu watan hudu to amma ba mu tabbatar da cewa ko kuma za a sake daga ko kuma ba za a sake dagawa ba sai kuma sakamakon gasar kwallon kafa na premier league da aka fafata a tsakanin club club a nigeria na makon da ya gabata inda kungiyar kwallon kafa na eyimba kuma aqua united suka tashi can jaras kowace ta samu damar jefa kwallo guda a ragar yar uwarta wasan da aka fafata a tsakanin plateau united da kuma jigawa golden stars united din ce ta sami nasara akan jigawa da kwallaye guda uku babu ko daya ita ma nasarawa united ta sami nasara akan ifanyi uba da kwallaye uku babu ko daya wasan da aka yi tsakanin sunshine stars na garin akure da kuma kano pilas an tashi a wasan ne pilas ta sami nasara a kan sunshine da ci daya da nema fafatawa da aka yi da wiki da kuma rangers na enugu an tashi ne daga wasan wiki na bauchi na da ci biyu da kuma ita rangers din na da daya kwara united da abia warriors sun tashi daya da daya sai kuma wari wolves da kuma rivers united inda Wolves din ta sami nasarar jefa a ragar Rivers United irin abubuwan da muka samu damar kawo muku kenan wanda ni Abdulhab Muhammad daga birnin Bauchi na shirya kuma na gabatar. A gaida na musamman da labarin wasanni. Shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga Maryam Dauda da tishin muhimman kanin labaran. Rikicin siyasar ƙasar Myanmar ya ɗauki wani sabon salo a yau Alhamis a lokacin da masu goyon bayan gwamnatin soja a Yangon suka kai hari akan masu zanga-zangar da ke nuna ɓacin ransu akan juyin mulkin farar hular da aka yi a ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Wani sabon bincike ya gano cewa sabon rigakafin cutar COVID-19 na kamfanin Pfizer da BioNTech yana aiki a kan sauran jama'a kamar yadda ya yi aiki a matakin ƙarshe na gwaje-gwajen da aka yi a kansa. Kasar Italiya ta karrama jakadanta na jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da wani dogaransa a taron makokin da gwamnati ta shirya wanda aka yi a yau Alhamis. kwana uku bayan da aka kashe su a wani hari a ƙasar da ke tsakiyar nahiyar Afirka. To masu saurare da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a yau sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. Ko kuma ku aiko mana da sakonni ta wayar tarho ko kuma mu na email. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafukanmu na intanet voahausa.com yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin. da kuma Julie Gresham da ta hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri. Ku kwana lafiya mu kan mu karasa wani lafiya da alheri.